kuɗi a ta hanya mai kyau. Ka yanda ka Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a barkamu da sake saduwa a filin da rashin ta yi. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To ya za kawo ƙarshen tattaunawarmu a kan farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya ba tare da bata lokaci ba ga Madina Dauda. Uh, ah, kamar akwai wani abu da ba mu taɓa ba shi shine kiraye-kiraye da ake ta yi cewa a rage karfin naira to ko za ka ɗan taɓo mana wannan a cikin naka shawarar da za ka bayar na ƙarshe to babbar shawara da ya kamata in bada a gwamnati na batun maganar canja naira ko rashin canja naira ko ƙara karfinta wannan duk ya tattaru ne da gudanar da al'amura na tafiyar da arzikin ƙasa yau batun a ce dala ta hau naira 225 a a europe ya hau 200 da wani abu a sefa ta hau 300 da wani abu fan ya hau ya hau wannan sonmu ne ya kawo haka me yasa ya zama sonmu ne idan ya zama na yau a najeriya a ce graduate da suke fita daga jami'a za su tafi bautar kasa ka kai su su tafi gona su taisi noma shine samun horo da ya kamata su samu mataki na farko dan baga hanyar ilimi ce sannan shi manomi ka ɗaukaka shi daga noma da ya saba bisa al'ada ya taho noma wanda ya daidai da zamani saboda duk maganar kasuwanci da kake yi kasuwanci yana da rai akwai lokacin da kasuwanci yake yin jinya akwai lokacin da yake mutuwa akwai kuma lokacin da yake da isasshiyar rayuwa yake motsawa to tari a bangaren noma muna tafiyar da noma a arewacin ƙasa wanda alhali wannan noman ya zama majinyacin noma ko kuma ya zama mataccen noma saboda mine da bisa al'ada ake yinsa shekara 40 30 50 da ta wuce babu ilimin babu ilimin shi ma'aikacin gidan gona da gwamnati take da su da ba a ba su training na gudanar da ci gaba da noma na zamani sannan shi kansa manomi da ake magana a kansa talakan ƙasa bai iya noma abin da zai ci a shekara saboda me yau takin zamani ya kai kudin masara buhu uku kuma kila a gonarka kana da hekta ta kai talatin da biyu, hekta din nan zaka zo ka raba ta eka ka zo ka yi abin da ya kamata ka yi manomanmu a karkara babu wannan ilimin ya kamata gwamnati yanzu idan ta kawo wanda suka fita daga jami'a a'a wanda ya karanta agrid ne wanda ya karanta geography ne ko mine ne in dai ba likita bane da pharmacy da sauransu kai su gona wa'yansu kuma kai su soil minerals idan ya zama na gwamnati ta tabbaka wannan harkar to za a samu tabbacin wayewa tabbataccen arziki wanda yake zai bunƙasa wajen al'umma yana ka bunƙasa kuɗi na farko yau ƙaramar hukuma tana karban kasanta daga gwamnatin tarayya yadda ya kamata tana aiki da shi yadda ya kamata sannan manomi gwamnati ta masa hanya zai ɗauko kayansa daga yadda ya noma a kawo kasuwa a cikin sauki na san manoman da suke noma shinkafa suke noma tumatir da sai tumatir amma saboda babu hanyar mota yadda za ka shiga ka ɗauko shi ya kai a anan yake lalacewa a ka'ida inda ki balan abin da suka noma kila wani zai iya samun ya yi noman da ya kai miliyan biyu da wani abu amma saboda babu hanyar da ya kamata a ɗauko kayan nan to sai kuma gaba ɗaya abin da za a sai da kayan nan bai wuce naira dubu ɗari uku da abu ba kin ga asara ta faru gare shi asara ta faru ga gwamnatin ƙasa tattalin arziki ya karya so babban muhimmi gwamnati ta gada da wannan al'amari kuma ka ta taɓa kuskuren da yadda tsakaninta da talakawan ƙasa zai rushe amma kaji za ka yi ƙari ba eh, amma kina magana devaluation hmm, da aka ce a rage karfin naira eh, ya manta akwai alfanun rage karfin naira yanzu Abinda nake so ki fahimta duk gwamnati da ta zo abin da za ta yi shi ne ta yi abin da talakawan ta suke so fi alheri idan gyara ne talakawa ba su yi yadda ya kamata ba ita tana da muhimmanci ta ilmantar da su abin da ya kamata to shi devaluation nan kan da ake magana tambayar da zan yi na farko ko da yake ne ya kamata baki ansar <laughs> shi kan da mu yi devaluation domin saboda muna so mu shigo da kaya ne ko kuma za mu yi devaluation da saboda mu ba da dama a wasu su kawo kaya ne a ba wasu dama su kawo kaya misali idan ga dauka daddaya eh to idan muka dama su shigo da kaya mhm. kuma mu ma mu samu daman siyowa ai mafi yawan ta shine dan saboda bai wasu dama ne su kawo to mu dauki wannan to shine mafi alheri a gare mu ai kamar yadda ya faɗa daga farko akan cewa mu zama self idan da mu dogaro da kanmu za mu damu akan sai an kawo mana kawo mana kaya a wajen ba yanzu muka gama magana ba akan cewa shinkafa idan maganan gaskiya ne ma ai bai kamata kudin ta ba kai dubu biyar ba menene dalilin yasa za mu dubalin kudin mu domin saboda mu dauko shinkafa mu kawo ta Najeriya ta ƙara tsada ta ƙara tsada saboda menene kuma kare tattalin arziki kuma kare tattalin arziki ne tunda sai ka karya tattalin naka je ka dauko kuɗin ka kawo ka bai wani ka bude masa taga ya zo ci arzikin arzikinka ka kasar na tabbatar miki da cewa ko bayan na faɗa miki wani ma zai ƙara gaya miki akan cewa shi devaluation ba alkhairi bane tunda in dai har zamu ce zamu yi devaluation dan saboda wasu su kawo mana wani abu ne me yasa mu ba za mu tashi da karfi da karfi in ka ce batun shinkafa kina so ki gaya mun a Najeriya ba za mu iya noma shinkafa da zamu ce da wasu Afirka ba har abin da ya fi wannan ma wallahi zamu to saboda haka dalili wato hajiya sai in ji ina tafasa eh. in an magana rage darajin kuɗi eh, eh. saboda wani wani bangare ne na international monetary fund wato domination don na tattala su ne suke a ƙarƙashin doctrine of moral swashon suke ba ƙasashe shawara su rage darajar kuɗinsu saboda kaza da kaza da kaza a galibi kuma sukan ba da waɗannan yanayi ne saboda suna son waya baka bashi za ka baka waɗannan condition din to amma idan tattalin arziki ya girma ana rage darajar kuɗi kamar yadda china take ragewa in tana faɗan kasuwanci da manyan ƙasashe hmm. to wannan faɗa dalilin rage darajar kuɗi da aka taɓa yi a duniya wanda har yanzu ba a yi irinsa ba shine rage darajar kuɗi da manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki suka yi a 1930 zuwa 33 lokacin da aka samu abin da ake cimma tattalin arziki great depression depression kasashe su shi wannan sai ta rage farashinta domin a sai kayanta sai wata ta ita ma ta rage nata dan a sai kayanta ya zama wannan fadace fadace ya dada dumiyar da tattalin arzikin duniya ne har aka zo aka yi yakin duniya na biyu wanda a lokacin aka yi raga-raga tattalin arzikin mutane na kasashen duniya to a daidai wannan lokacin da ake wannan kira ni na duba bayanan gwamnan babban banki godwin MFLA a watan Jun da ya shigo mulki lokacin da aka dakatar da tsohon gwamnan babban banki tsohon gwamnan babban banki duk a zamaninsa lokacin da ya gina tattalin arzikin ƙasa aka samu ɗaukakan tattalin arzikin ƙasa bai rage darajar naira ba shi kan shi lokacin da ya yi wannan kira gwamnan babban banki na yanzu ya yi alkawarin ba zai rage darajar naira ba ya yi alkawarin ba zai rage kudaden ajiya na gwamnatin tarayya ba ma zai dada girmama su ne to abin da ke bani mamaki wannan devaluation da ake kokarin ya zama abin tattaunawa a'a ba lokacin devaluation ba ne tunda ba a yi wata shida da rage darajar kudin ba daga naira 165 a kan dala zuwa 197 wanda mun ga abin da ya haifar a kasuwanni iri-iri a parallel market mun gani a autonomous market mun gani a bureau de change mun gani sannan kuma da ɗabi'un 'yan ƙasar. ɗabi'un ƙan na yi fira da wani babban mutum wani tashin talabiji ta ta fira da gwamnan babban banki in aka rage darajar kuɗin nan a kuɗaɗen kayan da zai shigo da shi zai yi hasarar biliyan hudu ɗan kasuwa biliyan hudu ƙanana aiki za su kirkira tattalin arzikin ƙasa to yana da kyau a daɗa nazarin tattalin arzikin ƙasa a daɗa gane inda ake da leakages wato inda ake da matsaloli kafin a san direction ɗin da za a yi ma naira sannan kuma a san direction din da irin kasuwanci da za a yi wato international trade abin da za mu siyo saboda manya-manyan kamfanonin nan da suke operating a cikin Najeriya yanzu suna cikin matsala wanda shi ke haifar da wannan tarnaki da naira saboda yanayin eh, ɗabi'un mutanen ƙasar wanda ba a riga an yi saitin su ba. saboda haka ni a tunanina da ɗan ƙaramin fahimtar da nema rage darajar kuɗi a halin yanzu ba lokacin rage darajar kuɗi ba ne lokacin tsara tattalin arzikin ƙasar ne kafin a koma a tsara harkokin kuɗin ƙasan da haraji da kuma abubuwan da ake samarwa daga babban bankin ƙasa zuwa bankunan kasuwanci. mu muna matuƙar godiya da gudunmawar ku da fatan ƙasar za ta amfana. To jama'a madadin bakin namu Alhaji aya Jalam, Alhaji Yishau Aliyu, Alhaji Kalib Ismail da Madina Dauda wadda ta jagoranci tattaunawar. ne Salu Garba ke cewa kasance cikin ƙoshin lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.